Media. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ni sunana Nuruddin Ishaq. Amma mafi yawancin mutane sun fi sani na da awwala. Alhamdulillah ni ne mutum na uku a cikin wayanda suka samu nasara a wannan tafiya. alhamdulillah an samu kyautar mota wadda aka samu dangane da wannan musabaka ta kasida da aka to alhamdulillah gaskiyar magana kai tsaye ba zan iya gama alƙaliman adadin mutanen da suka shigo wannan takara ba amma a bisa abinda na ɗan so na ji wanda kunne na bai dai ji min da ah, wannan ɗin ba amma dai an kai mutum dubu kamar da wani abu kamar yadda nake tunani an faɗa eto eh alhamdulillah gaskiya kai tsaye abinda zan iya gaya muku a dangane da abinda na tunani ba lallai kowa ya ji cewar wannan abin ya yi mai ba ko wani zai iya cewa wannan kawai ya gaya mana sirrinsa to mu dai mun kalli abin da aka ce za a yi wa ne kawai mun shiga mun yi wanda yake duk wanda ya san mu kai tsaye daga yanzu nan da aka dan san mu zuwa 'yan shekarun da suka shuɗe akalla shekara ashirin da to lallai an san mu cewar muna yin kasidu kuma mukan zuwa duk lokacin da muka ji zuciyarmu ta motsa dangane da annabi mu je mu shiga studio mu kirkira abin da zai ji yadda zuciyar nan daɗi ya ji yadda masoya mu yi mu fitarwa da mutane saboda haka to na kalli wannan abin ne akan cewa an ce za a yi musabaka to amma ni abin da na fi kallo shine me za a faɗa a cikin musabakar wannan maganar shugabancin annabi da aka ce za a faɗa ni shi na kalla ne ban taɓa tunani ko kuma kawo wani abu a cikin zuciyata cewar wai da akwai wani abu da zai iya faruwa akan wannan musabakar ba don hasali ma har dab da za a shiga wannan din musabakar nan ina ganin ni a raina ban ce ma zan je wajen ba gaskiya saboda abubuwa da suke gabana da yawa ne wannan shi ne hmm. ai lallai irin yanayin abin gaskiya ba zai musaltu ba ba zai musaltu ba ba don girman abin da aka bayar din ba a'a ba shi ba a ce an ɗauki wani abu an baka sanadiyar manzan Allah to wani abin shine abin da yake imamun tunani na ji daɗi irin wanda wanda duk wanda yake wannan wajen in ya kalle ni zai tabbatar da cewa lalle wannan yana cikin wani farin ciki sosai domin a ce ka faɗi wani abu dangane da annabi kuma a duniyar sha'irai ta kalle shi har an yi wani abu akan wannan abun to lallai wannan abu ne wanda zai baka farin ciki ya ba duk wani na jikinka farin ciki ya kuma ba wa 'yan uwanka sha'irai ma farin ciki wannan shine so alhamdulillah lallai kam na ji daɗin wannan magana taka da kai ba don komai ba sai don da akwai ɗan abubuwa ka san yanzu yanayi lokaci ne na kamar kafafen sada zumunta da side side da kowa ka iya yin abin da yake ganin daidai ne a kansa ya kuma ɗora shi to lallai na ɗan binciki wasu abubuwa ko kuma ce na ci karo da wasu abubuwa a side side ɗin mutane na irin maganganun da ake yi to lallai wannan maganganu da ake yi a bangaren wannan bangaren wannan maganganu da ake ina ba da shawara a yan uwa su sa zuciya su ruwan sanyi ya hakuri domin har kullum idan muka tashi maganganun mu cewa muke muna hidimar annabi kuma hidimar annabi nan yin ta muke yi ba dan kowa ba sai dan annabi domin idan har mutane sun fahimta ko kuma sun gani sun gane za su ga cewa har kullum hidimar nan yin ta ake tsawon shekara da shekaru da yawa in ka fita duniya ta sani ba komai ake zuwa a karɓo ba a wajen sai dai kama fitar ka yi ba don komai ba sai dan manzan Allah to saboda haka idan wannan abu ya zo ina kira ga yan uwana dangana a kallafa abin zuwa ga Allah Allah sai kawo wani abu sannan kuma da akwai wata magana wata abin da ya dan ƙara samun farin ciki dangane da abin wanda ba don wannan abin ba to lallai ni ma da ne nasarar zan tafi da wani ciwo a cikin zuciyata wannan abin ba kuma bane da akwai kamar empowerment da su mutanen da suka yi alkawari cewar duk wanda ya kasance a cikin wannan tafiyar na waɗanda suka wara tun da na ji an ce kamar mutanen da aka wara 200 da wani abu ne wanda a cikinsu aka tantance to saboda haka wayannan mutane an yi musu alkawarin cewa da akwai empowerment da shi wanda ya ɗauki wannan abu ya yi musu alkawari kuma suna da list ɗinsu to saboda haka wannan shine abin da na ji musu daɗi kuma ina haƙurƙurtar da su ina haƙurƙurtar da su ina ba su haƙuri dangane ga Allah ita ita hanyar Allah yawa gare ta tana da yawa saboda haka idan Allah bai baka anan ba sai Allah baka can in Allah bai baka can baka ma shiga wani abu ba sai kana zaune Allah ya kawo maka to ina ba su haƙuri wannan to lalle abubuwan da suka burge ni da yawa abubuwan da suka burge da yawa a bangare na farko ko kuma kusan na karshe a tambayar da kai shi ne wanda suka ɗauki nauyin wannan abu wannan wani abu ne wanda muna ganin shi a duniyar a duniyar harkar kamar social media ko kuma wani abu da ya danganci a mutanenmu na ƙasarmu saboda haka muna ta ganin ana yin abubuwa ana yin abubuwa mabambanta wani zaka ga an yi shi ne akan wani layi na daban wani an yi shi akan wani layi na daban wani an yi shi akan wani layi daban wannan kuma sai kasance wani layi ne wanda layi ne aka ɗauka aka kawo mana shi to lallai abinda zan ce daga da wancan mutane Allah ya kara musu ƙwarin gwiwa ubangiji Allah ya ba su ladan abin da suka yi Allah ya sa a mizani wannan shi ne sannan kuma wani abu da ya kara bayani mamaki shi ne yanayi ko da ke ba abin mamaki ba ne al'amari ne na Allah al'amari ne na Allah kamar da na faɗa a baya wallahi kudrati ban ji a raina ma zan je wajen ba wallahi ban ji a raina ma zan je wajen ba dalili kuwa shine abubuwan da suke na ba wai dan na fi wani uzuri ba to amma abubuwan da suke kai na da yawa a lokacin ma da na tashi na tafin wallahi mutane na bari da yawa a studio na tashi na je wannan wajen saboda haka Allah ya saka da kowa da alkhairi